Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'ar wannan gida namu na tsohon kundi TV barkan ku da wannan lokaci a yau ma Allah ya kawo mu mu zo muku da wani sirri na kau dabara kau dabara ikon Allah to da fatan za a yi saurari lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan kuma maganin kawai dabara ne ana rubuta ga takarda fara yi eh, ana rubuta ga takarda fara da tawada sai a yi laya karama a haɗiye da ciko har kwana bakwai insha Allah karamin almajirin ku ne musu bawo daga nan jihar Zamfara